Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau dai ga mu a gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu Najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan Mayu na Afirka. A kaman kullum mun saba kawo muku hirarraki da muke da majinyata na wannan gida na Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. Yau ma ga mun nan mun ƙara iriski wata baiwar Allah da ita da ɗiyarta. wani damuwa ya kawo su har suka zo wannan gida. Mama, ina wuni babu gajiya za mu san menene sunanki adiza daga kafi a kiɗan buɗe murya saboda na'am a hajiya hadiza mun ganki a wannan gida na alhaji dr shehu sarkin mayu za ki faɗa mana me ya kawo ki eh, dalilin ne ya kawo ok dalilin rashin lafiya na yi yawo na yi yawo magani ba sanda allah kauna wannan wannan lafiya a gidan Um, to da kuka zo wannan gida kun kai kwana nawa ko kuma ce sati nawa? Yau muna kwana tara. Ok, kwanan ku tara kenan yau. Na'am. kuma da kika zo kin sha wahalan ganin shi ko kuma kin same shi cikin sauki na zo dai na sami jama'a sun yi takoko amma Allah ya sa daga a hankali a hankali mm. na yi da gina samu na shiga ya ni ma a ah, to masha Allah a ah, yanzu dai daga lokacin zuwa yanzu da kika zo wannan gida kin samu lafiya garau Ah, a ah, to masha Allah a ah, da kika zo ke da yarinyan ki kenan da muke ganin ta a gefen nan eh. ita ma ba ta da lafiya ne kuka zo tare ko kuma ta zo jinya ne kawai ita jinya kawai ok ita jinya kawai ya kawo ta wannan gida to na'am kamar yaushe ce zai sallame ku a wannan gida ok yanzu saura muku sati biyu oke ah, ya Ok ok am da kuka zo ya ce muku za ku yi sati biyu kenan kafin ya sallame ku. Eh. Yanzu dai an yi kwana tara. Eh. To masha Allah. A ah, kun kusa tafiya kenan insha Allah. Kuma da kika zo bayan ya baki magani kin ƙara jin rashin lafiyan ko kuma ya warke gaba ɗaya kin ji ah, samu. Komai ya wuce. Komai ya wuce. a ah, to masha Allah to wani irin godiya zaki masa shi alhaji da kushe sarkin mayu amin amin amin amin amin amin to muna godiya muna godiya muna na na nan da kuma yarinyar ki na gefe za mu iya sanin sunanta sunanta zainabu a malama zainabu wani irin godiya za ki ƙara yi wa alhaji dr shehu sarkin mayu ganin mahaifiyarki ta samu lafiya a wannan gida muna cikin godiya allah ya saka da alkhairi amin amin allah ya biya bukata amin amin wannan aiki da yake yi na allah ya ja shi. amin amin allah ya raba mu da mace da azalumi amin amin Amin amin. Allah ya shiga tsakanin shi da makiya. Amin. Mun muna cikin godiya. To masha Allah. Allah ya ƙara sauwake. Ya sa kuma ku koma gida lafiya ya zamo ƙarshen wahalan kenan. Alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To muna godiya Allah ya kiyaye. Allah sai ku lafiya. Muna